أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي tare da ku muna da godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna ƙara roƙo ga wannan mahalici na kowa ya sake ba mu samun damar dacewa da kyakkyawan ayyuka wanda ya yarda su a cikin wannan addini nashi da kuma samun rabo daga wurin shi a wannan duniya ɗin da ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yan mu kamar yadda ku sani muna cikin bahasin nan mai gagarumin muhimmanci wanda yake bayyana mu wane ne imami na wannan zamani namu muna nan cikin nuna da kuma kawo hujjoji wanda suke nuna cewa shi ne jagora bayan jagorori guda goma sha ɗaya waɗanda suka wuce. Wannan ana kiran shi wannan jagora namu na wannan zamani wanda dole kowa ya kasance ya san shi Imamul Hujja, Imam Muhammad Al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, wanda ba suna ba ne wanda yake baƙo ga kunnuwan musulmi baki ɗaya musulmi duk inda suke sun kasance halin sunna ne su ko ‘yan shi'a ne su ko ma wane ɓangare suke na daga cikin ɓangarorin addinin musulunci za ka ga sun san wannan kalma ɗin ta mahadi saboda haka wannan shine jagora wanda ake jira kuma a itikadin shi'a muka ce sun tahi akan cewa yana raye yana nan raye kamar yadda muke raye yana ganin mu mu ne ba mu ganin shi yana tare da mu Allah yana ba shi ikon kula da al'amuranmu wasu daga ciki don saboda taimako ga wannan addini na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam muna da hujjoji game da wannan ba wai kawai kirari ne ba shi yasa muke fata ga mai saurare kuma wanda yake neman gaskiya ya biyo mu daki-daki ya ji menene muke faɗa game da hujjoji waɗanda muke da cikin abin da ya shahi wannan jagora namu yau darasin mu kamar da muka sani zai ci gaba ne cikin kawo hujjoji game da imamancin shi inda mun kawo a yau inda za mu kawo muku ko za mu ƙara karara muku hadisi wanda kun san shi kuma mun taɓa yin bayani game da shi hadisi thaqalain wannan hadithi wanda aka samo samu kenan daga Zaid bin Thabit yana nuna cewa a imma su ne na ahlul baiti ma'asumai masu ilimi kai tsaye daga Allah subhanahu wata'ala waɗanda ba su rabuwa da alƙur'ani daga cikinsu wannan jagora imamu zaman saboda riwaya mai take cewa inni tarikum fi qumuth thaqalain kitabullah حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض أتكي وانا رواية كما يدمك سنتا ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شانونا وكما أتكي وانا رواية ينونة و أهل البيت سوني وأندا سكي ترد القرآني su ne waɗanda suke tare da wannan igiya wadda take daga sama zuwa ƙasa shi ne alƙur'ani ba su rabuwa a nan wurin wata ishara da muke son mu yi da Allah yake cewa ba su rabuwa me yake nihi a nan wurin yana nihin ba kowane ahalar baitu ba a zaɓaɓɓen ahalar baitu wannan guda goma sha biyu shi yasa ba yiwuwa ya zama Ismail kamar wanda suka ta akan mazhabin Ismailiyawa ko Zaid kamar wanda suka ta akan Zaidiyawa kamar kuma Abdullahi Aftah wanda suka ta akan Fatahiyawa ko Waqifiyawa da sauransu saboda ganin hasken wasu daga cikin ‘ya'ya na ahalul bait yasa suka bi su suka ce su ne jagorori alhali ba su ne Allah ya wasiya ba da abi kun ga anan wurin muna gane haƙiƙanin suwane ne ahalul bai tsarkaku wanda Allah yake nihin ba su rabuwa da alƙur'ani har ranar tashin kiyama suwane ne su ne jagorori guda goma sha biyu daga ciki kuma dole ya kasance kamar yadda in ka haɗa da hadisin da yake cewa su goma sha biyu ne ba yiwa ya kasance ka hidda wannan imami na wannan zamani ɗin wannan tare da shaidan malamai a cikin wannan babin muke kawo ga magana yanzu abin da za mu ƙara a cikin shi shine in muka zo akwai wasu ƙara'in da wasu alamomi na alƙur'ani wanda yana da kyau mai ƙara ishara cikinsu wanda musamman malaman sun akan wannan inda suke cewa malam ka taɓa karanta ayar da take cewa wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين kana tuni manzon Allah da yake ce mana wani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana tuni lokacin da muka jarraba annabi Ibrahim da abubuwa daban-daban daga ciki har da cewa ya yanka ɗan shi annabi Ismail me ya faru bayan ya ci wannan duka jarrabawai annabi ne shi mursali ne shi sai Allah ya ce yanzu na sanya ka kuma imama ne kai inni ja'iluka linnasi imama sannan daga nan ne annabi Ibrahim yayi sai ya roki Allah sai ki ce wa min zurriyati ni ma ina so kuma ka sanya daga cikin zuriyata kun ga daga nan ne aka samu bisharar da aka ma annabi Ismail cewa daga cikin zuriyar shi akwai jagorori guda goma sha biyu wanda za su bayyana wanda muka yi ishara a can wurin wanda muka ce cikin tafsirin kabir ibn kathir can wurin me yayi ya nuna cewa ya nuna cewa a nan wurin wai bushara da aka ma annabi Ismail ita ce take bayyana ƙalƙashin bisharar kenan wa bisharar da aka ma ko kuma manzon Allah ya yi ma al'umma cewa khalifofi guda goma sha biyu za su zo su bayyana wannan ya yi bayani ciki ya ishara cikin littafin shi saboda haka muke gane cewa kenan nan wurin baiwar da Allah ya ba annabi Ibrahim bayan jarabawa da ya samu da ya yi addu'a ya ce wa min zurriyati da kuma bayanai da suka zo cewa cikin zuriyar nan na annabi Ismail wanda yake shine ɗa ga annabi Ibrahim su wane ne kowa ya sani duk duniya ba wanda yake ikirar ya ce ga su su goma sha biyu wanda aka yi bishara ba wa'annan na ahalul baiti ba ba yiwa ba wanda zaka samu yana ima kan shi wannan kirarin sannan kuma a wannan duniya din duk musulmin da ka tare duk musulmin da ka tare ka tambaye shi wane ne jagora yanzu na musulmi baki ɗaya bai iya gaya maka amma musulmi na shi'a su suke da amsa su suke da amsa su ce maka akwai shi imamul hujja wanda yana raye kuma gashi cewa ba yayyuwa kamar da kuka sani a ce wata al'umma kamar mu al'umma mu yanzu na musulmi wai ba mu da jagora wa in min ummatin illa khala fiha nadhir haka Allah ya ce sannan kuma mu zo ba wannan kaɗai kenan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa man mata bi ghairi imami zamanihi aw bi ghairi ma'rifati imami zamanihi aw ga sanin riwayoyi baskan wannan da maganganu daban-daban inda manzo Allah ke cewa man mata bi ghairi imamin yace mata maitatan jahiliya wani duk suke mutu akan wuyan shi babu sani da wilaya na imamin zamanin shi a nan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yake cewa ya mutu mutuwar jahilai kenan mutuwar wanda ba su da addini sam sam manzo Allah ne faɗa haka me yasa yace saboda ya san zai bar al'umma shi kuma zai bar musu jagorori kuma yana san mutane su yi biyayya ga wannan jagororin shi yasa ya ce wanda duk ya sake har ya bar duniya ba tare da cewa yana bin wannan jagororin na zamanin shi ba don kowane zamani akwai jagora ba shi kenan ba wannan riwaya kamar da muka sani muna iya ishara ta zo cikin sayi muslim da sauran littattafai kamar irin su musnad na Ahmad sannan in muka duba cikin alkafi kenan bayan mun yi ishara cikin littattafan sunna cikin alkafi ma akwai irin wannan inda ya zo da wani babi wanda ke cewa babu ittirar ilal hujja babi wanda ya zamanto kamar lazim mutane suna buƙatuwa zuwa ga hujja shine imamin zamaninsu suna buƙatuwa zuwa gare shi ya zo da irin wannan bayanin da kuma babin nan wanda yake cewa innal arda la takhlu min hujja in mace duba cikin wannan littafi zai samu inda a nan wurin Kulaini ya yi jawabi kuma ya yi bayani kan cewa lalle lalle wannan duniya ɗin da muke ciki zamanin ga da muke ciki shi ma yana da imami kamar kowane kamar kowane zamani zamanin da muke ciki shi ma muna tare da imami na'am wasu sun san shi wasu ba san shi ba amma kuskure yana wajen suwa taksir yana wajen yana wajen wa yana wajen wanda ba su nemi su san shi ba kai anan muke mu ƙara kawo wasu abubuwa guda biyu wasu ginshiƙai guda biyu wanda duk musulmi sun yarda da su na ɗaya musulmi sun yarda da cewa dole ya kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda aka nasaba aka aza na'am wasu sun tayi akan cewa manzon Allah kai tsaye ya nasaba shi ya aza shi amma wasu sun tayi akan cewa kenan kamar ɓangaren ahli sunna su sun tayi akan cewa ana iya zaɓe ne sahabbai suna su zaɓa har shi yau sama muna samun haithami a cikin littafin shi sawaiqul muhariqa ya zo da bayani inda yake cewa a'lamu anna sahabata ajma'u ala anna nasbal imam ba'da da zamanin nubuwa wajibun ibn hajar al-haythami yana cewa lalle shi ya sani cewa sahabbai sun tahi dukansu sun tahi akan cewa aza imami jagora bayan ƙarewar lokacin annabci wajibi ne shi da kanshi ya sarra haka na a cikin littafin shi sannan abu na biyu wanda muke son mai ishara kan shi ne. kowa ya sani bayan yiwa a haɗa cewa duk musulmi gaba ɗaya a ce dukansu cikin ɓata suke muna da yaƙini akwai waɗanda suke bisa gaskiya duk musulmi ya sani zaga yana cewa kamar yadda mafi yawa ahli suna suna kiran kansu haka nan suna cewa ai annabi shi da kanshi ya nuna cewa al'umma shi za su kashi kishi saba'in da uku saba'in da biyu dukansu za su halaka sai kishi ɗaya suna kiran kansu su ne wannan kishi ɗaya ɗin kenan a nan wurin muna gane cewa kusan duk wanda ya karanta wannan riwaya za ga yana ƙoƙarin ya nuna shi shi ne kenan dai a taƙaice babu shakka babu makawa wanda wannan hakika ce cewa akwai waɗanda suna basa kan gaskiya ko yaya ne sai an samu cikin musulmi wanda suke basa kan gaskiya to amma su wane ne kenan in muka haɗa wannan biyun cewa na ɗaya dole ya kasance an aza imam bayan wucewar zamanin annabci kamar yadda ibn hajar ya nuna sannan na biyu ya kasance mun san akwai waɗanda suke masa kan gaskiya ba shakka to in muka haɗa haka to yanzu mu tambaye ku a wannan zamani ina imama yake ina yake babu shakka za mu za wajen ‘yan shi'an nan wanda muke ganin bata tune su a nazarinmu don su ne suke da imam wanda suka ce raye yake kuma mu asumi ne shi ke da sifofi na isma shi ke da sifofi irin na manzan Allah irin na jagoran da annabi ya yi wasiya abi kenan ba shakka dole mu dawo ga 'yan shi'a nan muna dakatawa saboda ƙwarewar lokaci sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin